idan ka je za a fara kiran ka kai amma taswiyatul awwaliya misali idan ni da ne tafsiri za a kira ka amma jabiyar idan amma jabiyar kusan dujja za ka yi kusan shafi guda idan an gama jama alkur'ani sannan za a zo amma tambaya ta tafsiri kamar yadda suke suna tambaya goma to idan ka gama wannan taswiya to sai ka koma ka ta addu'a saboda idan ka yi taswiya yau gobe za a liƙa sunaye akwai group na whatsapp wanda ake ana turu sunaye waɗanda za su yi karatu harami to idan ka yi karatu yau ta taswiyatul awwaliya gobe za ka ga sunanka a group to idan ba ka ga sunanka ba to shi nuna sun yi kasar ɗin sunanka cewa ba su ma yadda da karatunka da har za ka je ka shiga harami kai karatu ba ma'ana ba su yadda da karatunka ba karatunka bi masu ba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 إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا واتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم